Assalamu alaikum. yawa So guys wannan shine bidiyon da nake cewa ina so zan sakar muku. Zan sakar muku. Shine ina so in nuna muku bambancin tsakanin platform din waya da na kuma computer da kuma yadda ake buɗe shi wannan account din yadda ake buɗe account ɗin. So anan akwai few examples da na wannan. Bari matse shi. mayar da shi haka wadda za ku wannan wannan screenshot ne wannan screenshot ne na cikin waya na cikin waya wannan shine screenshot na waya wannan shine market currencies da ake trade a nan za ku ga AUD USD Australian dollar tare da US dollar dalan America ga nan euro USD shine in kuka duba wannan um, bidiyon da na fara saki na farko duna yi bayani akan wannan akan ya ta yaya zaka gane wannan ga euro usd kudin euro da kuma na united ga gbp british british pound da us dollar wannan kenan ga usd card usd da kudin canada eh, kudin america da kudin canada so ga USDCHF kudin America da Chinese franc ga kudin Japan da kuma na America so du a haka ake trading din su ne in a computer za ka yi trading ɗinka wannan su ne market ɗin wannan wannan ita ce market ɗinka ita ce daidai take da wannan so ina fatan kun gane idan ka shiga cikin waya in kai kilikin din wannan buttons ɗin wannan bari in kai kilikin din wannan buttons din shine zai kawo ka zai kawo ka nan wannan market direction na yawwa so idan kuma ka zo shine zai kawo ka wannan market direction din idan kai kilikin din wannan candles din to shine zai kawo ka muga muga muga shine zai kawo ka nan sorry ba wannan ba shine zai kawo ka cikin wannan chat din wannan chat din shine daidai yake da wannan guys daidai yake da wannan shine zai kawo ka so anan abin da nake so ku gane akwai abubuwan da in muka zo za bidiyon gobe in Allah ya kai mu zan yi aiki da su so a nan ne za ku gane inda inda abin yake nufi so yanzu mun san menene wannan sai kuma muka zo akwai different different type of chats menene different type of chat yanzu in kana cikin platform na waya kana danna kana clicking akan screen wannan cycle din zai fito ma wannan cycle din na san akwai majority mutanen da ba su san menene ma'anar wannan cycle din ba to shine yanzu nake so na yi bayanin sa ɗaya bayan ɗaya wannan cycle din a cikin kuma in na computer ne kun gan su na su ne wa'annan ga suna za ku ga akwai m1 shine wannan akwai m5 shine wannan akwai m15 shine wannan akwai m30 ga m30 nan akwai h1 ga h1 nan akwai h4 ga h4 a nan akwai d1 ga d1 a nan ga weak eh, w1 ga w1 a nan ga mn ga mn a nan wannan daga baya za mu zo mu yi bayani a kansu yanzu men wannan abu wannan daga nan zuwa nan su za mu yi bayani mai m1 take nufi m1 tana nufin one minute candle menene ma'anar one minute candle yanzu ba za mu zo mu yi bayani tun da wannan in muka zo nan m1 muka danna nan kenan ga m1 dina a nan ga m1 dina nan idan na shiga cikin m1 yawa ya bude, m1 yana nufin one minute candle yana nufin one minute candle guys one minute candle yana nufin duk candle ɗin da kuka ga ana duk candle kwaya ɗaya in ya fito in ya fito zai yi wa minute tukunna ya rufe wani ya fito ne ma'anar wannan m1 din duk candle din da ya fito a nan yana da presenting minti ɗaya ne in yi minti ɗaya chip chip yana cika zai rufe wani kuma zai ƙara fitowa so same thing da ragowan yanzu in muka zo kan m5 yana nufin 5 minute candle kenan eh, candle na minti biyar yana da duk candle da ka ga a nan yana yin minti biyar tukunna ya rufe wani ya fito next candle ya fito tukunna shi ma ya minti biyar wani ya fito tukunna shi ma ya minti biyar wani ya fito duk candle da kuka gani a nan duk kwaya daya yana representing 5 minute candle ne sai yayi minti daya eh minti biyar tukunna zai rufe next candle ya fito in muka zo 15 minute candle 15 minute candle duk candle da ka gani a nan yana representing minti goma sha biyar ne ya rufe wani ya fito wannan ma ya rufe wani ya fito dunan duk kandil ɗin da kuka gani wannan kandila? du minti goma sha biyar biyar suke ya rufe wani ya fito so an maka zo na 30 minute fa shi ma samtin ne du abu ɗaya ne ina representing ina representing minti talatin wannan ma minti talatin yake Wannan wani ya rufe ya fito haka in muka zo na h1 yana nufin 1 hour kenan awa daya shi ma yana duk candle da kuka gani a nan yana representing awa daya tukunna wani ya rufe wani ya fito yana representing awa daya tukunna ya rufe wani next candle ya fito duk candle da kuka gani a nan duk candle da kuka gani a nan duk awa daidai suke ka da means me one in muka ce one two three four kaga iya wannan kandilan awa hudu kenan suka fi so in muka dawo h4 wannan su ne ake kira time frames uh, time frames kala-kalan time frames kowanne ana yin trading da shi so a nan kuma muna kan 4 hour 4 hour chart meaning that duk candle da ga gani ana yana yin awa hudu ne tukunna ya rufe wani ya fito wannan ma yana yin awa hudu tukunna ya rufe wani ya fito sai um, wannan daily candle shi kuma daily candle duk candle da kuka gani ana yana representin kwana ɗaya ne sai ya yi 24 hours tukunna zai rufe wani ya fito wannan ma sai ya yi 24 hours zai rufe wani ya fito so a haka yake aiki what up w1 fa shi kuma wannan w1 din shi yana representin duk candle da ya fito ya fito ya rufe yanayin yin sati sati ɗaya ne sati ɗaya one week yana yin one week before wani kandalin ya fito yawwa nan duk kandalin da kuka gani ana sai ya yi kwana bakwai tukunna zai rufe wani kandalin ya fito duk kyan da kuka gani sai ya yi kwana bakwai tukunna eh, zai rufe wani ya ƙara fitowa wannan kandilin duk suna da fulgantin um, sati ɗaiɗai ne sai kuma ga na wata shi kuma duk wanda duk kandilin da kuka gani a nan yana fulgantin wata ɗaya ne tukunna ya rufe wani kandilin ya fito ina da presentin wata ɗaya tukunna kandilin ya rufe ya fito za ku ga yanzu in kuka duba daidai nan za ku ga wannan kandilin ma tun 2009 yake wannan kandilin tun 2009 in kuka duba ga kwanan watan nan 1 september 2009 ga wani 2010 ana ana ga 2011 ga 2011 12 ga 2013 a nan so du haka wannan ke tafiya yanzu ba wannan muke tattaunawa ba muna magana ne a kan candles ɗin to du daidai examples ɗin da na muku a nan su ne wannan su ne wannan ga one minute chart mai yin minti candle mai yin minti ɗaya mai yin minti biyar mai yin minti goma sha biyar mai yin minti talatin mai yin awa ɗaya ga kuma mai yin awa hudu ga yin kwana ɗaya ga yin sati ɗaya ga yin wata wannan a nan ne za ku zo za ku ga ina drawing ɗin wani horizontal line a ciki za ku ga wani layi da nake shatawa so in du wannan in muka zo du za ku ga abin da nake nufi a ciki so akwai kuma ina tunanin wannan shine na indicators irin za ka sa wa chart ɗinka indicators wannan shi kuma irin za ka yi trend line ko su horizontal line ko su fibonacci retracement ko dudai su ne a ciki so yanzu za mu ƙara matsawa gaba sai nan nan kuma shine wajen inda za ka yi order ɗinka to ta yaya za ka shigo shi a daidai cikin wayanku idan a cikin waya kake za ku ga a nan ga wani ɗan plus button nan a nan idan ka idan ka danna shi to shine zai kawo ka zai kawo ka cikin nan umm, zai kawo ka cikin nan wannan wajen market execution wannan a videos na baya da muka yi magana na yi muku magana menene lot to wannan a cikin waya nan shine lot size ɗinka shine lot size ɗinka wannan na tsakiyan shine lots ɗin da kake amfani da shi wanda daidai yake da wannan lots ɗin na? in kuka duba sannan idan kuma da kwamfuta kake aiki za ka zo a nan wajen akwai wajen new order new order sannan za ka iya fito da wannan baɗin yadda za ka ji sauƙin yin placing order wannan wannan za ka iya fito da wannan amma me yanzu za mu yi kilikin ɗin wannan new order ɗin maka kilikin ɗin new order guys ina so in nuna muku babu bambanci kawai bambancin interface ne yanzu a nan a nan guys za ku ga symbol currency ɗin da za ku yi trade wanda za ka siya ko za ka siyar nan in kuka duba shine ne currency ɗin da za ka siya ko za ka siyar sai kuma volume volume ne lot dot site shine wannan shine wannan guys shine wannan kenan sai kuma stop loss ɗinka ga stop loss ɗinka nan ga kuma take profit menene stop loss wanda yanzu idan ka zo kana kana expecting ciwon market za ta juya ta ci gaba da yin sama za ka yi placing buy a nan za ka yi placing buy to in ka tashi sa stop loss ɗinka za ka yi sa stop loss ɗinka a ƙasa so that ko da ta tafi against ɗinka za ta hitin stop loss kaga ba za ka yi babban asara ba in kuma ta juya ta ci gaba da tafiya a nan ne za ka cire riban ka ne ake kira tp ko ka ce take profit so wannan shine stop loss ɗinka wannan major jan line shine stop loss ɗinka sai kuma price na menene price yanzu ka zo let's say a ce za ka sa stop loss ɗinka a daidai nan to za ka duba exactly price level ɗin bari za ka duba exactly price level ɗinka price level ɗinka bari in janye muku wannan wannan shine price price ɗinku dt exactly inda market take a nan ne price yake sai ka duba ka ga a ina stop loss ɗinka yake sai ka sa daidai exactly numbobinka ko numbobin lai sai a ce a nan ne stop loss ɗinka nan ne stop loss ɗinka nan kuma take profit ɗinka in candle ya dawo ya ci gaba da yin sama za ka cire riba a daidai nan in kuma in kuma ya wannan ya ya yi ƙasa daidai nan za ka cire loss ɗinka to za ka wa'annan nambobin za ka sa a nan shine stop loss ɗinka take profit ɗinka kuma za ka kafu wannan sai ka sa a cikin nan a cikin nan ina fatan wannan guys sai kuma inda za ka zo kai placing order ɗinka nan shine idan buy za ka yi ko kuma sell kana dan kana clicking akan nan ko akan nan zai shiga yauwa so bara mu dawo mu ci gaba mu dawo mu ci gaba shine daidai yake da wannan guys nan ma in kai placing buy sai eh, kai placing sell za ka yi sell kana placing buy kuma zai za ka yi buy so haka abin yake amma a ciki akwai wannan market execution ne in ko ga danna za ku ga ya fito muku da wani pending order buy limit sell limit buy stop sell, sell stop so du shine wannan za ku gan shi market execution in ga danna ana za ku gan shi ana wannan su ma duk za mu zo mu bayani a kansu ka shi ne irin kalan type, of threat ɗin da za ka yi shi za ku ga shi ma wani wannan ɗin ne daban amma duk za mu zo za mu yi bayani a kansa so yanzu sai kuma yadda ake ake buɗe ake buɗe shi wannan ɗin platform ɗin yanzu a nan da ya kamata da muku bayanin bayanin kala-kalan broker kala-kalan broker so bara in kunna guys abin da ya sa yake da kyau ka san menene ma'anar broker saboda akwai wani abu spread bara in koma cikin chat din akwai wani abu spread da ake da yake yanzu sai a ce a daidai nan a daidai nan muna price ɗinka ka yi za ka yi placing buy kana sa expecting kasuwa za ta ci gaba da yin sama so in kai placing order ka instead of daidai inda kai placing order ɗin layin ya tashi daga nan ya fara tafiya yadda candle yana fara motsi za ka fara samun riba so sai ya zamanto sai ku ga layin ya tashi a saman nan ko kuma a saman nan wanda sai candle ya zo ya wuce tukunna sorry bara muku bayani step by step ka zo ka yi placing order exactly daidai kan wannan jan daidai kan wannan jan a maimakon odin ka ta fito a daidai wajen sai ka ga layin ya tashi ya zo a saman nan a saman nan wanda sai candle ya zo ya wuce ya wuce tukuna za ka fara samun ya wuce wannan layin da na zana na sama tukuna za ka fara samun riba idan kuma bai wuce ba za ka ga you in minus kuma za ka kai exactly a daidai nan a daidai nan wajen kai placing order ka amma za ka ga layi ya yi sama sosai so shi ne ake kira da spread to shi spread su ne wannan za ka gan su ga wasu nambobi nan a ƙarshe su ne spread so abin da ya sa ake so ka fara sanin broker before ka buɗe wannan da shi saboda spread ne akwai wannan ɗin da za suna da high spirit wanda sai candling ya zo so nan dai ni dai ina so na muku introducing na cewa ni dai broken da nake amfani da shi ina amfani da IC market ne so IC market kuma kusan yana ɗaya daga cikin manyan broker na na wannan na ya suke da suna na forex yana ɗaya daga cikin manyan kamfanonuwa na forex wanda suke a australia so idan kana so ka buɗe account da ic market so za ka zo ka rubuta com za ku ga gashi nan ana bawa gan shi guys ga ic market ana ga sunan broker in kuka zo idan za ka yi rijistan real account sai ka je banki ka yi printing bank statement ɗinka tukunna sai kuma kana da mastercard in baka da shi zai ka je banki sanyi ma tukunna sai ka zo ka yi haidin ɗin za ka ga sun faɗa ma rules ɗin su za ka yi haidin ɗin wasu numbobi na jikin ah, wannan ɗinka atm eh, card ɗinka za ka yi haidin ɗin na baya da kuma is it 6 digit ne suke bukata na front wannan ɗinka kawai dai suna so su ga cewa kamfanin bankin da kai ka turo musu bank statement cewa iri ɗaya ne da wannan ɗinka atm card ɗinka tukunna sai ka wannan za ku ga in kuka an kuka yi noticing za ku ga na faɗa muku cewa spread ne wannan za ku ga su spread ɗin da suke amfani da shi 0.0 0.0 kusan 0 spread ne kamfanin ina wannan ina za ku gan shi a nan za ku gan shi zero da kala za ku gan shi zero spread so shi yasa nake jin daɗin trading wanda idan na placing order a daidai exactly daidai wajen da na na placing order a daidai wajen candle yana fara tafiya za ku ga na samu riba shi yasa profit din da za ku ga nake generating a ɗan tafiyan candle kaɗan gaskiya ba kowane kamfani ne yake za ka samu wannan profits din ba so idan akwai irin su fbs fbs su ma duk za ka iya zuwa ka ka wannan aka ce fbs.com su ma broker ne su ma manyan broker ne amma me ni na fi jin daɗin na fi jin daɗin wannan akwai su forex time fxtm fxtm.com كويس اف اكس تي ام بعدنا اف اكس تي ام لا مش جاش هنا فوركس تايم guys za ku gani shi kuma duga inda za ku zo ku yi rijista na akwai hot forex hot forex do brokerly.com shi ko ba daidai nasa. sa wannan ɗin ba hot forex hot forex shi ma za ku ga ga suna akwai IC market FVS akwai forex time sannan ga me yake da suna hot forex du broker ne du manyan brokers ne amma ni gaskiya wanda nake aiki da shi IC market ne da shi nake aiki guys so sannan ga wanda bai san wannan ba a nan kowane broker yana da platform dinsa? a nan ne za ka zo kai kai da loading meter trader 4 ko 5 ko duk suna da wannan idan na android ne ma kake so ka kai downloading duk in ka zo za a gan su platforms za a gan su ga na mt android in kai clicking za ka ga na android inda kake um, meter trader din android inda kake kake bukata so du ba wannan ba ne ba wani wahala ba ne kowane kamfani akwai wannan ɗinsu ga wannan su kuma ina mitad analytics and education yawwa su ma za ku gan su a nan guys a nan a nan ga platform ɗinsu za ku ga na android ga na windows ga na mac wannan duna ga na an iphone ga kuma na computer mac ga su wannan na website ne ga su mita trader 5 so du in kuka za ku iya zuwa ku yi downloading din in kuka yi register tukunna sai ku shigar da details din su ma wannan ina su wannan koma forextime.com yawwa so a nan su ma in kuka kula guys ga wajen platform din su trading platform inda in kana so za ka yi downloading platform na trading din an kuka yi clicking za ku ga su minta trader 45 so du abun ba wahala ba ne kuma du process ɗaya ne duk kamfanin da za ka yi rajista da su suna buƙatar id card ɗinka na wanda za ka yi probin ciwon kai ɗan ƙasa ne da kuma bankin da kake aiki da shi na ƙasar so du haka wannan yake aiki ina fatan wannan ya ya ƙawatar eh, kun gane abin da nake nufi so yanzu sai kuma menene ma a yana tunanin shi kenan so wanda yake son bude ic market kawai in ka zo try a free demo in kai kilikin akan na manta ban za ku yi kilikin akan wannan button din an kai an ku kai kilikin din zai kawo ku wajen register directly guys zai kawo ku wajen register a nan ne duk za ku shigar da information ɗin da kuke so za ku shigar da abubuwan da kuke so za ku shigar da numban waya tukunna sai ku wannan kuna gamawa za su turo muku za su turo muku wannan ɗin demo ɗin tunda wannan demo guys demo demo account demo account mm. yani demo account shine wanda za ka yi training training wanda za ka yi gwaji a kai wanda ba real account ba ne ba kudinka ba ne za ka yi gwaji a kansa bambanci da trade to wannan a nan ne in kasancewan you are perfect a trading demo tunda duk abu ɗaya ne abu ɗaya ne da na kasuwan da na real account da kuma na demo din du abu ɗaya ne du a kasuwa ɗaya za ku haɗu za ka wannan shi kamar wanda suka kamfani ya baka ne na yin training wanda za ka zo ka dinga gwadawa ka dinga gwadawa haka har in ka zama professional tukunna sai kai tunanin buɗe real account shi wannan demo ba ba sai ka ko baka yi rijistan ka sa musu su ID ka suwaye ba du za su baka amma in dai kana so su yi approve fully approve ɗinka wanda za ka zo ka yi trading ɗin to sai ka tura musu wancan details ɗin na faɗa duk wanda bai gane ba zai iya contactin ɗina ko kuma zai iya contactin ɗina ko ya yi magana through facebook group ɗin da muka buɗe so that zan mai mai da amsan duk abin da yake bukata zan mai mai ta nan so